اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى yayin da 'yar uwarka ta fito tana ta tafiya duk inda akwatin yayi tana bin sa sai ta ce ma waɗanda suka ɗauke shi shin in nuna maku wadda za ta kula da shi ta shayar da shi ta rene shi sai muka yi maka ni'ima da mayar da kai zuwa wajen mahaifiyarka don ta yi farin ciki da komawarka zuwa wurinta kuma don kada ta yi bakin cikin ka kuma ka kashe baƙibɗan da ka naushe shi amma muka yi maka ni'imar tserar da kai daga ukuba mun tserar da kai ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a duk lokacin da ka shiga cikin wata jarrabawa har ka fita daga garin ka zauna a wurin mutanen Madiyana na wasu shekaru sannan ka dawo a lokacin da aka kaddara maka ka dawo domin na yi magana da kai ya kai Musa